من هذا إلا بذنب مغفور وسائل مشكور وعمل صالح متقبل مغفور وتجارة لن تبور وخير لنا من جميع الأمور يا عزيز يا رقيب اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار يا سابق النعم يا دافع النكم يا خارج الغم يا كاشف الذنوب يا عادل من حكر يا حقيق من ظلم يا ولي من ظلم يا أول بلا بداية يا آخر بلا نهاية يا متوسل بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا وارحمنا واهدنا وصدقنا وانصرنا واحفظنا وفرج عنا الدنيا والأخرى واشفنا من كل داع وسقم يا رب العالمين اللهم يا من لا ترى ولا تقال له الظنون ولا يشبه الواصفون ولا تغيره الحوادث والظهور ولا خشى الدوائر ويعلم مساكين الجبال ومكاين الجهاد وعدد قدر الأمداد وعدد ورق الأبجاد وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا عرج عرجا ولا بهار إلا على ما به تعالى ولا جبل إلا على ما جوعا نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم الكاتبين إنك على كل شيء قدير اللهم آمنا بأوزاننا وأسر أئمتنا وولاة أمورنا اللهم اهد جميع الاولاد والبنات والاهل والازواج والذريه اللهم أعزهم وسددهم اللهم اشف من كل داع وصدق اللهم اجعله على صراطك المستقيم اللهم عافظه وعافظنا جميعا يا رب العالمين اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اغفر لنا وارحمنا واعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وزنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد سورة النازعات سورة النازعات وهي أبنى ست وأربعون آية سنة آية أربعين وشدة وموضوع رئيسي كبورة أبنى تكتبوه سنة قوية ne a الزجر سنة قوة عن الإسلام بجراءة game da abin nan gabata da saurin wato tana ba da tsoro game da saurin alaƙa ta bibi aya ta lamusu yin saurin da wajen ta ayan Allah استدراج الله لكما ينتعل تعالى لا تعالى سبحانه وتعالى بما يفعل ذلك كونك saurin kai ga ayoyi ne ya kuzo bil kowa ya Allah ya tashi kama shi ya kama shi da karni mai tsanani kamar wanda za ku gani wanda ya wata hawa sai ne yake Allah ce la ya dafa ta'allusu anha wanda ba iya samun a tsira daga wannan kamu wannan shine wannan sura take بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والنازعات نشطا والسابعات سبعا والسابقات سبقا والمدبرات أمرا بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات الله ينا رنتوا مع سوتي بعيد وقسم الله الملائكة الله يا رنتوا كما wallafi tsallu a amina a ruwa da tsofari wadda take ciran rayukan kare yana kasa a jisamin daga mai nisan cikin su wato sai tana jan rasu da karni ta su a garka wato da mutsewa kwarai haka kwarai ta gare ku tana nutsawa kama ya na zai da abin da mai jawowa fiye alfawar su ga fata mai jawowa ga wata kungiyar ga in sai ta yi hawa za ta game ko kuma za ta kare wa ya bulugu bi ha gaya ya kai iyakar abin nan matuƙa gare ta wa kala ibn mas'ud masa mas'ud ya ce inna malakal maut lalle mala'ikan mutuwa wa hawa na da mace mutane in sun tawayen da una ruhal suna dukkan ne kama yanzu wasu kudu da tsirar sha'afu kamar wata abin na sa'ud wato abinda abin nan ma masu aikin na masu kawani ƙarfin nan mai abin da kasiru sha'a wanda aka rasa wato wanda aka rafu daban-daban kamar wanda suka jawo wa shi mini sha'a ta mini sufi daga gashi almubtal wanda an ka jiki haka suke kawa su jawo shi da ƙarfi ba ta faru da nafsar tafi da tseren tarihi ta hito har gari kusurmari wato ko da yake hitowa kamar wanda an ka nuce cikin ruwa wato ya a kai haka aka yi karar kayan lokacin hitowa shi abin nan mutum wato idan zai mutu ya yi mala'ika kalbi idan mutum zai mutu saboda haka lokacin da mutum zai mutu mala'ika guda bai ya ɗibar rai shi ne Allah ya ce ta wa fasa rasuluna wa kun la yufarritu manzannin sai su taru da yawa su karɓo da su ba za su yi sakaci ba saboda haka mala'ika yana da kai amma lokacin mutuwar mutum mala'ika ba za ta yi hittare ne kamar wani qur'ani ya faɗa sai dai mala'iku su taru da yawa domin mutum yana yana yi bakin kanyi ne don ya kare mutuwa da gare shi shi ko mala'ika yana yi bakin kanyi ne don ya tabbatar da mutuwa ga mutum. shi mala'ika guda ba zai iya sai ya zo wa a wani buɗe masa mutane Allah mu dai kai maka roƙo ka kama ya kashe mai kyau na shida ke na shida na mala'iku masu sa nishaɗi lokacin karɓar ramumi wani mala'ika ta shi gunan salmumi mala'iku wanda ke sa ne ga ramumi a amina ai wa illaha rafi ka tana ishe tana haidar ramumi fitarwa mai sauki wato ba ta kabi da sai ta kashe ta sai mutum ya ji sauki kamar tun shigowa da kaji kuma wada kamatar shigowa da kaji kuma wada aka ɗebe wa gindi ya iya ya iya da babi da daga kawar da ba da kumi yadda kuka ga ana bani kawar da ba da kumi kun san ya an ka bani bai sai ya ji sauki sai ku gaira tafiya sai suna tafiya da sauki babu wahala amma lokacin da yake da cikin wahala amma lokacin da aka ɗebe mai sai ya ce babu wahala to haka mumini yake da aka ɗebe rayuwa kai cikin nishaɗi aka ɗebe ta wa inna ma hassan naza dama ya keɓe shira da kalibe na sirkabe da ran kayi wa abin nan wa nashaɗa ya keɓe kira da nishaɗi da nafsin mumin da ran mumin da annabai na ma farkan da akwai bambanci tsakanin abin na tsakanin annashaɗi da annazau annazau jazuwan bishiddati ya ake annazau jawowa da tsanani kwarai wannan shaɗi jazuwan abiriski ya an ce abin nan na shaɗi shi ku jawowa da sauki saboda haka mumini lokacin mutuwa ce ta sauki ne ne kai wasu ma ruwaye cewa sun kai mumini baya mutuwa sai ya tashi mutuwa saboda haka za su zanna kusa gare da hira suna ta kawo mai labari suna ta ba shi labari ba a kai ga labarin da ya ji daɗi da kai ne cikin jin daɗi ne sai a ɗauke shi shi yasa za ku ga wani iya mutu sai ku ji mutane na faɗin ke mutu ba suna cewa ya mutu suna cewa ya mutu shi ka dariya ba dariya ta ya kai ba kamin dai ya mutu an ka ba shi wani labari mai ɗan kanan daɗin da ya saye dariya sai ne ne shi mumini ke kuma duwa da musulmi yake mumina da ki ne ba zai mutu kama wada kahirai ka mutuwa ba duwa da musulmi yake ko mina da ki ne ba zai mutu wada kahirai ka mutuwa ba shi yasa za ku ga kahirai idan kahiri zai mutu sai su kulle ɗaki su dawo waje in ya kwanci ɗaki sai su kuwa haka suke hanya mutu sannan su shiga su ɗauka da ya fara ɗaukar ne kyarewa sannan duk wanda ya shiga gida tare za su wuce saboda haka sai su kulle ɗaki su komo waje in sun kaji ya shiga ɗaki sai su kuwa saboda kabilci kabilci Allah ya kare wata da hajji sana Allah na rantsuwa da mala'iku masu iyo ai al mala'ika su sabbi mala'iku masu iyo bai da samari amin samari daga sama bi amri da umarnin Allah ta'ala suna suna ɗewa da shi zuwa ƙasa ai tanzil wato tana saukowa ce wasabiqa da sadaka, Allah na rantsuwa da masu tsira sabiqan tsira ya ni nufusal mu'mini yana ni rayukan mu'minai tsari ko ila khairati tana tsira zuwa ga alkhairi da ta'ati da ayyukan saboda abin nan mu'minai kullum kira suke ga ayyukan da an na kowa so yake ya ga yayi aikin kwarai biye da wani su musulmai haka suka kullum kullum kowa so yake ya ga yayi aikin alheri biye da wani saboda haka Allah ya ce musu wasu da kasu da ba wal mudabbirati Amma. Allah na rantsuwa da mala'iku masu tsara al'amarin da Allah ya hukunta ai al mala'ikatu tudabbiru amara duniya mala'iku wanda suke tsara al'amarin duniya ai tanzilu bi tadbiri ya Allah ya sauke ya tsara su sauko da abin da ya fara al'adar bilwawo uh, farmu abin da farmu dabbira ke amara wato adar bilwawo da ya ci ga na farko da ya ambata ga wannan wato wasu tabi'ati wannan guda biyu ya yi adadi da wawo rabi al'awali da dullu ala ishiraki ya nuna kenan uh, wato matsalolin biyu sun yi tarayya waje daya saboda shi wawo wato adabi ne ya tullu ala ishtiraki idan an ka ce Na ja a zaibin wa amurin yana yiwuwa sun zuta to amma ga abin da ya tullu ala ishtiraki da jinsi ga jinsi ai a mala'ika na Ya ce to bilba'i ku salisa wa rabi'a adabin da ya yi kuma da fawo abin na wasabiqatu wani mudabbiya mudabbirati amura. wato ga aya ta uku da ta hudu da ce shi ko alat bagayir yana nuna garwaya abubuwa ai na kusur momini na rayuwar mominai wa bil mala'ika da rayuwar mala'ika wa jawabu hadira aka samu wannan rantsuwa da ya yi guda hudu jawabin ta mahabubu ma'anarsa da tuba sunna lalle za a tashi wannan rantsuwa da Allah ya yi to ma'anarta wato jawabin kasani da tuwasuna lalle za a kashe wato wata na kuma a yi muku hisabi ayyuwa abin da ayyuwa al-kufar ayyuwa al-kafir ya kai kai هو عمل في ta, ta راجفة يوم ترجف راجفة تتبع الراجفة ta. gara ai ya tazalzal komi zai girgiza wa wuce faɗi ma ya haɗu su aka sifanta wannan rana da irin abin da zai faru cikin wannan rana na wannan girgizawa ta tuba wa har rajifa ɗan goyo tana biye da ta, wato busa ta biyu annabi kata saniya wa bai nahu ma arba'un da sana tsakanin busa ta farko da ta biyu shekara arba'in daidai wal jumlatu abin na halin min arrajifa واليوم واتو لفتح لفتح ديني وغيرها واتو في اليوم وصح ذلفية البعض دورا خيار من انت في زما ابن لوك انت شفيا مع زما ابن حسب الثاني واتو زما يا ابنو كان شيء ابن موسى تبيكي ولو اليوم ايضا واجب وصول كنتي ارانا انت كنتي تتورو انت يا lokacin da kiyama ce wasu zukata na cike da tsoro lokacin da wasu kuma ba su da tsoro wani ciki su don wani yanzu ya mutu ba ya tashin kiyama ya tafi gida ne ba amma wani kuma yana jin tsoron a ya tashin kiyama don ya san gida ne ba ya da kyawu saboda haka kulubin yau mai zan ba wasu soki yanzu cikin su ke so ta ba mai tsoro kalika a rigitacciya a wasarwa a idanunta sun kaskanta dalilan la abin da ما ترى tara saboda tsoron abin da take ya kuno na يقولون أئنا لمردودون في العاقرة فما كنا عظاما نخرة قالوا إذا كرة خاسرة suna wanda yake za a don izu barin kara ne ba da mutum tashin kiyama a inna la masudu na yanzu za a dawo da mun da hadira a cikin sawun yanzu inda mun kauce za a dawo da mu wanda da ya da ta ai an rasu ba a da mauti yanzu bayan nan mutu ana dawowa da mu da haya daga rayuwa wal hadira ne aka ce hadira ismun li awwal al-amr suna na al-amr al'amari, wato abu na farko da ya faru saboda haka kenan an ce za a dawo da su ga hadira wato farkon rayuwar da suka yi duniya za a dawo a kanta kuma a yi magana a kanta wa minhu ana cewa a fulanin ga abin da fi ce wani ya dawo ga ce bi ma'anarsa idan raja'a min haiti ja in ya dawo daga inda ya saboda haka suna cewa a inna lamar ne da hadira yanzu mu ana dawowa da mu ga kawunmu a idza kunna idza man nakira yanzu idan muka mutu muka zama kasara a abin nan tari ai magoya ana rayar da mu kalu ka ila suka ce kenan wannan dawowa ai da ja'atu na ila hayati dawowa muka rayuwa bayan mutuwa kida ai in sahha in har ta inganta daga kiza a rabu karratu a kasuwa gaskiya dawowa ce mai in dai ya tabbata za mu dawo duniya to karratar hasira babu shakka dawowa ce kasa mai kasara saboda abin da ya sa su lura abubuwan da suka aikata suka ba su da kyawu in an ka ce a dawo a sake ba a sai su to babu shakka dawowa ce mai hasara za ta kusura ne kuma abu ce a hasara kala ta'ala fa inna ma ya فإنما فترة واحدة فإذاهم بالساحرة إنما هي دام وأن مثلا تدعوها أي الراجفة وأن المبوسة تأكل ta biyu wallafi a kaba ha a basu wanda ta fiye sai tashin kiyama a biyo bayan ta gujaratowa da tsawa ce da ainihin katowa ke kasu idan an ka musa ta to daga nan fa da ba sai ga halittu kullul alaiki misaliya duk ta halittun Allah sai ga sun haɗu sadara musa ce in aka yi ta ko wani wuri sadara a ce mai to lokacin da aka yi musa duka kowa zai haɗu sadara waje bai waje wal'abe wato da fuskar kasa wato sai a dawo da su wani hili ga fuskar kasa a ya a dawo da su suna da ba da mata na fi baɗin ha amwata bayan da sun zama matattun cikin cikin kasa to sai a dawo da su suna da rai da ban ƙasa kuma wato daga nan daɗa sai magana da hisabi idan aka dawo da mutane nan sai magana da hisabi to kamar da kuka sani ga karatun da muka yi da ku a baya idan Allah ya taimaki mutane za su yi gudu suna ta magana wani gudu da aka ce ma gudun kwamfanin wanda za a yi za a ce wajen tashin kiyama to idan Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake ka kana yawan azumi bayan ka tsare azumin farilla kana azumin nafila bayan ka tsare sallar farilla kana sallolin nafila bayan ka tsare sadakar farilla kana sadakokin nafila bayan ka yi hajjin farilla kana hajjin nafila to abinda za a yi idan an taho wannan wurin wani hadisi ya ce a waɗannan mutane suna fitowa daga cikin ƙasa kowa fito na shekawa amma su waɗanda ya sun fito ba shekawa za su yi ba annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam in sun fito ba su yi tsaye suna kakkare ƙasa da su to lokacin da kira ce nan sai jiya tana da ƙasa to lokacin da ya kalli tsaye ne ya sami da kake sannan ya zuɗe ko da ya kalli ya ga rakumi shi wannan ne idan aka hau shi wato duk ya ka inda gani ne ya kai in ya tafi kuma sai sai can ya ka kuma shi wannan rakon da ah, yana ɗaukar mutum ji biyu ne amma yana ɗaukar fiye da biyu wani lokaci wannan bayan Allah na kwarai su Allah wannan su ba za a bari tun daga nan sun hada cin daɗin aikin da saboda haka ɗan uwa musulmi in kana so ka zama cikin su amma wanda hadisi suka rawaito to kai kokari ka tsare sallolin farilla da kyau kuma ka tsare sallolin nafila da kyau dan duk wanda ya tsare farilla kuma ya tsare nafila Allah ya ce waliyi ne in ji Allah ya ce waliyi ne dan ya ce mana adali waliyan fakar azan tuhu wa ma takarraba ilayya abdun bawa na wanda ya fada da waliyi na na sanar da shi da bawa na bai taba kusanta gare ni ba bishaibe da wani abu a haku ilayya wanda ya koyuwa ga hannun tuhu a aiki bisa ga wanda na ta gare shi kun ga a nan Allah ya faɗi waliyi ne ya faɗi kariya sai gare shi ya fara faɗi aikin da aka yi a nan waliyi shi ne na da. sannan na biyu wa ma ya zala abdi ya takarrabu ilayya bin nawafil bawa na bai gushewa yana kusanta ga nan da naziloli bayan ya kara farilla ta yankowa sai na so shi to waɗanda abubuwa idan mutum ya tsare su da kyau sai ya zama waliyya Allah saboda haka wanda bai wahala nan duniya ko lahira bai wahala Allah ya ce mu mu kuma Allah ya kare Allah a taka hadisu Musa أخذت حديث موسى إذ نادى ربه بالواد المقدس دعاء سبحانه وتعالى سمع الله من كيفية كيفية استدراج yadda ya kayyanta lala biman ya shari'u ga wanda kayin taurin da ke da idana ala su da biyu a ga yin taurin kai wajen tusawa ga karyata ayoyi ne shi Allah ba da ma ta bayyana laura ko bayan gaskiya ta bayyana wanda ya karyata bai sani ba ya yi laifi amma ba laifi ne ba ɗai yake da wanda ya karyata ya sani wanda ya karyata bai sani ba ya yi laifi amma ba ɗai yake da wanda ya karyata cikin sani ba ɗai shi ku lura da wannan Allah ya taimake mu ah, Allah ya ce hal ataka hal ataka ya Muhammad hadithu Musa ya Muhammad ya hakika ya zo maka labarin Musa qalu fi izna da rabbu lokacin da ubangiji ne ya kira shi kilowa da mukaddasi a wani rahi mai tsarki wanda ake ce matuwa. Allah ya kira Musa wani rahi da ake ce matuwa, kuma wadi shi kuwa sunan rahi ne kitchen wuyin zuwa kuwa kuri'a da tsarki zuwa lokacin da Allah ya kira Musa wannan rahi mai to Allah ya yi magana da Musa alaihi salatu wassalam wa qala lahu sai ya ce mai idhabu ila fir'aun irhab ila fir'aun innahu tagha فطلع لك إلى أن تفكر وأهديك إلى ربك فتخشى وأراه الآية الكبرى الله يكفر موسى الوعد المقدس هو وقال له سيأتي من إذهب إلى فرعون يقول كيف يا وجل فرعون innahu daga shi fir'auna yayi dagawa dan Allah na da hankuri amma fir'auna ya yi kusa kai karshe hankulan Allah Allah ya yi kusa hukunta shi saboda haka ka yi kokari ka ce wuri ne na hutu daga shi ya yi dagawa ai tajawazal hadda ya ketare iyaka bin kuhuri kufri kabirci wato kabirci ne ya wuce na kowa Ka yi sauri ka je wuri ne bakul ka ce hallaka fir'auna kana da bukata kana da bukata ai ka kana da bukata in kira kai la anta zakka zuwa ga ka tsarkaka wa bi qira'atin ka bi tasdidin zai wa idiga mai atai taniya bil asali wato tabbata fiha da abin na na tattaharu na shirki wato sai ka sarkata daga shirki da shahada shine abin da aka ni a musulunta shahada ka ce da Allah ilaha illallah Musa wannan kun ga abu na wanda wato ba ga fir'auna ba ko ga wani abu na mai waya musan ga jariri aka ɗauko shi aka kawo shi gidan fir'auna fir'auna ya ɗauki lalurar Musa, ga Ba musan ga ya girma yau kuma a ce musan ga ya zama babba fir'auna ya bi shi abu na mai waya ba mai girman ke bai biyayya ga irin wannan abubuwa duk wanda aka girman ka irin wannan abubuwa bai biya yaron gida ne ya zo shi abba kuma ga shi da gwamnati ya bi shi kuma shi a da gwamnati ya bi yaro Mai girman kai bai yin wannan ko da ko ko da Allah ya sauke sama Mai girman kai bai da wannan saboda saboda haka fir'auna bai yi ba Musa ya ce wa ahadi yaka kuma in kana da bukata zan shirya ka ila rabbika zuwa ga Allah ubangiji sai adulluka ala ma'rifati bil qur'an shirya ka yadda zaka gane Allah ka san Allah da hujjoji tabbata ba ta ka sha sai ka ji tsoro ne ai ba ta hafu sai ka ji tsoro ne kun ga wanda ka cewa ya ce shi Allah ne shi fir'auna kuma kana cewa ya taho ka shirya shi wanda zai ji tsoron Allah kun ga mutumin da a haka ba zai saurari irin wannan magana ba arabul ayatul kubra Musa ya gwada mai aya wadda an mai girma min aya ce cikin ayoyi ne guda tara fir'auna ya yi girman kai ya ce ma abin da Musa wato halakakke Musa ya ce mai lagar da alimta ma an zala ya illa rabu sama wato na wayan ni la'abun nuka ya fir'auna masbura fir'auna ni ina zaton ka halakakke ma dai kake kun ga ta yi zahi tsakani ne da da da Musa shi yace yana zaton Musa masabura shi ko yace ina zaton ka masabura shi ya ce musa tsiri aka yi mai daga to musa ya ce da shi naka halakakken da aka ce kun kunga daga nan na matsala ta faru ko a rada an yi tafi da min al'adu ba a gara kana wa mamma abuja to haka dai al'amarin ya kasance aka fara auna mai girman kai ne ba zai saurari yaro irin annabi musa yaro irin annabi musa kudi ba ku gani ko da aka aiko annabi musa fir'auna shekara ta yi ta milki ne shekara ta ɗari hudu yana milki milki ɗaya ba an da shekarun haihuwa ta shekara ta ɗari hudu yana milki shi irin wanga tijo kuma da milki kuma nake kuma irin ta fir'auna wanda duk duniya ba mai iya mata magana bai zanna shugaban gwamnati kai yanzu na ofis ya bara aiki sai an kashe ya hamayya sai guda goma sha hudu kudu. sannan wani yaro cikin ya hamayya gana shi wanda aka haifa gaban ido ne ya girma ya zama manzon Allah sannan ya saurare shi mai girman kai sai ya dafa saboda haka fakin dabawa fa'adan dabawa asa ثم أدبر يسعى وحسب فنادى وقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال Kwanan ya da Musa ya Musa, ya Musa ya faru, wa a Allah ta'ala kuma ya saba ma Allah shi Fir'aun, ya yi laifi biyu, ya karyata Musa ya saba ma Allah laifi biyu ya yi. summa adbara anil imani sannan ya kauda da kai ga imani ya bada baya ga imani ya sa bil ardi bil fasad yadda cikin kasa yana aikata ayyukan annaci wanda ya saba shara ya tara mutane ai jama'a saharata wajen da ya tara malamai ne masu tsiri. ya tara rundunoni ne ana da bi mahafali ya ba da sanawa cikin taro ne finarsi da kai ne babu munaji ko ya aiki mai sanawa sai faƙala ana rabu kumul a'ala ya ce ban ce musa da ya ce akwai wani allah da ya aiko shi ban babu amma ni ne ubangijin ku wanda abba wannan allah yaro na na wannan da ya aiko musa yaro na na ana rabu kumul a'ala shi na ubangijin ku wanda abba ba la rabba fauki ba wani allah sama da irin wagga magana shi ko allah bai amfani irin wanga magana shi ko allah bai Musa ka ta shi da bai da abin da zai yi amma Allah na da abin da zai yi yana faɗin wannan magana ba a kasa ba sai Allah ya kama shi a halaka hubil garaƙi garaki ya halaka shi da nocewa kalal wato kalal akhirati azabar abin azaba da azaba ya kama shi da na kalal akhirati azaba kalmar da karshe ana rabbukumul a'la ya kama shi da ita azil kalmar wal'ula da kalmar baya da ya faɗi abin nan kawo kabla a wadda ya faɗi gabaninta ma alimtu lakum min ilahin gai wannan magana da ya faɗi wannan magana da ya faɗi ta warko yace ma alimtu lakum min ilahin gairi Allah ya yi wushi da ita amma ba kwarai ba yace ni ban san kuna da wani Allah ba ban da ni don zahirin magana nuna ta kai shi abai sani ba amma zai ce ba sai Allah ya kyale shi farko da Musa ya fara wa'azi na ya ce farwa sai Allah ya kyale shi bayan kwana biyu bayan shekara arba'in sai ya faɗi wa kalma to an yi daidai da Musa ya yi addu'an nan tashi وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الآيات الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا دمت على أموالك وشدد على قلوبهم لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم wato an yi daidai Musa ya wannan addu'a Musa ya zanna da shi da Haruna sun ka daga hannuwansu Musa na addu'a Haruna na amin wa Musa Musa ya ce rabbana innaka atayta fir'auna lalle kai ka bai wa fir'auna atayta fir'auna wa mala'ahu yan mala'u nashi ka ba su zinatan fil zinatan ka ba su kawa ga rayuwar duniya wa amwala ka ba su dukiya rabbana li yudillu an sabilika ya Allah wannan dukiya fa da ka ba su don dai su bar mutane daga hanyar don dai su bar mutane daga hanyar rabbana tamis ala amwala Allah addu'a nake ka shayi ko aje akwatin kuɗi in ya sai ya ɗauki duci wurin dan shi ɗaya na a maganin kayan duci nan da a gare a rasar da ita mun ya gane haka ya ce ka shaye ta ta koma duci haka ko an kai wa duk alaƙa kulubiyya ka daure zukatan su tan tan Musa ya ce wallahi a halin da ake in fir'awa ne yi imani ya ci amana ya kwari ya ba mu wahala haka kuma ya shiga aljanna tare da mu Allah ka daure wa shaddud ala da shi da jama'a ce tsaure zukatan su tan tan tan la yu'minu hatta imani ta yi rawar azab al sai sun ga azaba mai Musa ya wannan abu amma kai yanzu bai halitta kai da shi Allah ya faɗa kai yanzu bai halitta ka ce kowa da shi imani yau ko alama bai gina amma shi ya faɗa haka yanzu Allah ya faɗa amma addu'a nuhu ta la tazar la tazar ala al-adlina kabirin da yara wannan labari na samu daga Allah saboda haka Musa na gama addu'a Haruna na amin kala kada ujibar da a wata kuma Allah ya ce Musa da kai da Haruna an karbi addu'a wata kima ku daidaita ga hanya don wanda ka son in yayi addu'a Allah ya ansa kokari yake yi rika kwatantawa wata kima wala tattabi'an sabila ladina la ya'lamun kakku bi hanyar jahilai waɗanda ba su da ilimi to Musa na kare wannan addu'a sai Fir'auna ya ce ana rabbukumul a'la shikenan Allah ya ce ya an sha addu'a aka akazahu Allah wa nakala al-akhirati wal sai Allah ya kama shi da azabar kalmar tawarku da ya ce ma alamci lakum min ilahin gairi wal abin wal akhirah da kalmar gani karshe ana rabbukumul a'la da sai Allah ya haraka shi gaba kun ga ai mai talala an ba shi dama an ba shi mulki an ba shi iko an ba shi mulki an ba shi iko sai dai mulki hadari gare shi mulki hadari gare shi shi yasa kun ga masu mulkin mu na da ina ne masu mulki na musulunci idan Allah ya ce mutum ya samu mulki duk inda ya ji malaman kirki sai ya aika musu gayyata in ba su tawo ba da kai ne ya ka zuwa ya gaishe su ya yi musu alheri abin da ya kaso su yadda da shi in sun yadda da shi ya su kama mai addu'a Allah ya sa a gama abin ga lahiya da yake su sannan kun san babu adadin shekaru duk wanda an kanada, nada dole sai ya mutu shi ke in ya gaze mutuwa sai ya ɗauka takarda ya rubuta shi ya sa salata mai yi shi nan sai a aji in ya mutu sai a buɗe duk wanda ya rubuta shi ya kasa. ba zaɓe aka yi ba shi ka zaɓe duk wanda ya rubuta shi ya shiga da haka ake yi shi yasa suka ta kokari sa mutanen kirki kan a yi musu addu'a saboda mutumin kirki in kana tare da shi kucin rama na sauka inda yake in kana tare da shi in ta sauku sai ta kafe da kai to yadda abubuwa suke eh, suke a da shi yasa kun kaga sun an gama lahiya amma in ba da haka ne miliki in ya ɗibi mutum wato annat ya kai ba ya karama Allah ya kare mu Allah ya kiyaye mu Allah ya sa mu yi kashi mai kyau. inna fi zalika بلى وبعث الله وأخرج دلائلها وأخرج دعاء lalle cikin wannan almadakuri abin da aka ambata da ibrahim lalle akwai abin da zalimin ya kashe Allah ga wanda ke jin tsoron Allah ta'ala duk wanda ka jin tsoron Allah ya gane kanya Allah to ga ta fir'auna tana da ban tsoro gare shi za a tsaya shi ya dan gyara wasu abubuwa bai ma Allah saurin kai da kare ta ne wala ya takaddamu ila al-ishra'i ba zai gabata da saurin kai bi takadibi ayatin Allah da kare ta ayoyin Allah ba ba da mata bayyana lawan haku bayan gaskiya ta bayyana kuma Zakar ta'ala masalatu fil samai sannan Allah ya ambaci matsalar halittar sama al'arji da ƙasa dalila ala kamalin kudurati sai ya nuna dalili akan kamalar kudura fi akazi al ne wajen kama masu girman kai ce hukuma da azaba wa isabati ne da kuma ba da lada ga masu ne bil husna da sakamako mai kyau wato aljanna qala a antum ashaddu khalqan yace shin kuma sai sananin halitta ko ko ku mutane ashaddu khalqan ku kun kai sananin halitta A amis sama'i ko sama shin ku kun kai sananin halitta ko ko sama amis sama ko ko sama a shaddu halkan ita ce ta yi tsananin halitta ai abin nan ba su kun ba abin mauti ta da ku bayan mutuwa ku a shaddu halkan shi shi ya hewaya ga halitta an halku sama'i ko ko halitta sama in ta aure shi a wurin ko halitta saman ga mai girma shi ya hewaya ko ko halitta mutum guda bayan ya mutu a halitta shi a tafai wacce girma a wurin wannan kun ga wannan tambaya ce wa bi takadiri wa kun ga kaddarawo ma ha tare da girma girman da sama take da ita kudi ne ta da kyau da kaza wa a abin da ha da girman ta kudi dibe ta ku gani banaha Allah shi ya gina ta da kai ne wato Allah shi ya halicce ta to yanzu wanda ya halicce sama din mai fadi ana cewa bai ya halicce kun ku yi amfani da hankalin kan ku gane kuma cewa ba a ya mutu ba a tashi bayanun lakadi ya takalta wato bana'a, bayani ne ga yadda ya halice ta wato yadda ya gina ta raba a tamka Allah ya ka gina ta tafsirin lakadi da tilbina ai ja'ala abin nan si mata Allah ya sanya abin nan si mata wato ya sanya sifar ta dija hatin uluwi wajen ɗaukaka ya sanya sifar ta rafi'a wato madaukakiya wasu wa ya daidaita ta ai ja'alaha musawiyatan bila aibe, ya sanya ta ta daidaita kuma babu aibi wa ga da shalailaha kuma ya ruhi darinta to wa aqata shalaila wa akhraja du'a والأرض بعد ذلك دعاء أخرج من عمار laila kuma ya rige darinta ai abin da mu yi mai duhu lokacin da dare ya matso sai ka ga duhu ya shigo wa aka rage da haha ya hidda hantsinta a baraza a nura shamsa ya hidda hasken ranar yin wa udifa ilaiha al-layl an jingina abin nan dare gare ta li'annahu illuha bai'in wa sani ta dare wa shamsu rana kuma an jingina ta ga yini da an na hasira jiwa don ya ce hitin da yini ba maradu abin da ya kani da nuri shamsi da hasken rana an na haru yini ya kani leo ko yi fi ta lili saboda aukuwa ce ta muƙabalar dare haka na bin nuri ya yi kunya da haske na nahari maimakon ya ambace yini wa a fara anan nahari bidda ita kuma rana game da sha'anin da sha'aninta ya ambaci hantsi li'anna duha a kamalu a nahar don lokacin duha wato shine mai kammalan lokacin yini bin ah, nuri wa dawi da haske karami da haske babba wato lokacin hanti in dai babu hadari babu wani abu hasken da rana kai lokacin hanti ya yi wanda za ta yi kuma har zuwa wuce shi yasa ya yi ishara da shi wala hadda ba da zalika bayan ya gama halittar sama ita ko kasa bayan ya gama halittar sama da ha'a kun ga kasa ya fara halitta halittawa kamin sama amma bai shi hida ta ba sai da ya gama sama sannan ba a da dalika. bayan ya gama sama da ha'a sai shi hida kasa sai ji alaha ya sanya ta ala suratin bisa ga sura almadahu wani abin da abin na hakki wayayye. wa huwa wato kamar kai kun gane mu wa kana makhluqatun qabla as-samai amma wa dama kasa an halicce ta kamin a halicce sama min gairi da hawa amma ba shi ne zata ba halitta ta dai sai ya barta sai ya daidaita ga sama ya daidaita sama ya halitta mata rana da wata da tauraru da ya gama sannan ya koma dawowa ya shi da kasa da kasa na ya halicce ta mummune wuri guda kamar kwakwai sai ya dawo ya buɗe ta sai shi ne a kare da halin bi idmari abin da ai abin da makaraja wato a karaja abin da makaraja wato ai ya fitar da min hagare ta wato makarajan mai nisuwa min hagare ta ma a ya hidda ruwanta ita kasa bayan ya halitta kasa a faraja min hama a haya hisuwar wanta gare ta bi tabjiri uyuna ƙoramun da a cikin ta sai ya sun ka ɗora gudu kun ga wato ya fitar da ruwanta sai suka ɗora gudana Wamar, Aha da makiyayarta ai ma tar'ahun na'am abinda dabbobi take kiwo mina shajiri na itace wa sha'abi da rahubuka wa ma ya akulu nasu mina akawat da abinda mutane ke ci na abinci wanda aka nomawa wasu mara da ɗayan itace wa ya dalakin mar'a alai ya ambaci mar'a kawai mai kewaye ya ce wannan ista'ara ne wato ba a kiki ba ne wal jibala wal jibala arzaa

duk inda kasa take an sa duwatsu sun kai ta to ba za ta yi girgizar kasa ba sai dai in ɓanna ta yi yawa don in ɓanna ta yi yawa har da duwatsu suna girgizawa shi ya yasa kuwa ganin ba ku taɓa jin an yi girgizar kasa wajen masa ba duwatsu gare su da yawa sun ɗaure kasa kwanai amma kuma duk da akwai duwatsu masu ɗaure kasa in sabo ya yawa ana girgiza shi sa kuma ganin a cikin duniya kasa irin ta yi kowace kasa girgizar kasa amma dai wanda kuka ji da rediyo ta yi kowace gida kasa don duk duniya babu kasar da aka kama Allah kamar ta to kasar da ka addina Allah da bacin Muhammadu sallallahu alaihi wasallam da sahabbai ne wasu ka bana kuma da shi take addini shi kun ka ga duk duniya babu kasar da aka gida kasa kamar ta Allah ya kare mu amma dai in ba annabi yawa ne akwai duwatsun da saka ba su bisa ne akwai duwatsu sai dai na ta yawa ko shi dutsen tsoro ya kaji ce ya tura ma'aikata ya yi yamma ya yi gaba. to in ya yi yamma kame ya dawo gabas sai ka tafi tsaki ta tafi shi Allah ya kare mu Allah kiyaye wal jibala arkaha mata allakum wato ya ba ku wa'annan abubuwa don jin daɗin rayuwa wani al'amikun da ku da dabbobin ku jam'u na'am wahiyar ibil wal bakar wal su ne kamar rakuma da shanu da awaki wayan su ake ce ma an'am fa idza jaa fa idza jaa يوم يتذكر الإنسان ما سعى وغربت الدم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن جهنم هي المأوى فإذا جاءت الدامة الكبرى إذا ميت موتوا وفتت dama mai timotawa a nafkatu saniya buta ta biyu ai addariya mai timotawa ga mutane allafi ta sunmu alaf gawari wanda wato timotawa ta ta ɗaukaka alaf gawari a kan duk abubuwan da ka timotawa da alu alaiha ta ɗaukaka wato duk wani abin tsoro da kuka sani kusa ta ta yi shi duka ta biyu da za a yi a taso daga cikin ƙasa a haɗu wajen tashin kiyama na adamu bai taɓa ganin abin tsoro kamar ta ba duk wanda ya gani bai taɓa ganin kamar ta ba Allah ka kare mu Allah ka kiyaye yau mai rin ya tazakar da isa a wannan rana mutum zai yi tunani yau mai rin a ranar nan ya tazakar da isa mutum yana tunanin masa abin da ya aikata ta duniya can duniya min da na alheri wa sharrin da sharri ranar na mutum zai zo da tunanin ayyukan da ya aikata ku yi kokari mu yi ayyukan da mun ka san na alheri ku yi kokari mu yi ayyuka waɗanda mun ka sa ayyuka alheri saboda tunanin wagga ranar kiyama babu shakka za ta zo in lokacin zuwa Allah ya kare wa burzatul jahim ranan nan za a fito da wata ai annaru muharraka wuta mai suna za a yi dole ta gaban kowa da mai yara ga duk wanda ka gani ai da kulli rashi ga duk wani mai gani ko jawabu idan fi tafi. Ba amma man daga amma wanda ya yayi dagawa ai abin nan ta ya yi girman kai kafara ya kafirta wa asarar hayatar duniya ya zaɓi rayuwar duniya shi bai yi karatu ba kuma bai yi da masu karatu ba bai yi karatu ba kun bai da masu karatu ba wa asarar hayatar duniya ya zaɓi rayuwar duniya bitti ba shawa yana bin abubuwan sha'awa ce wanda ya kasu wannan makoma sai ba su da kyau in nan jami'a biyar ma'awa lallai jami'a ita ce makoma ko wanda bai yi karatu ba kuma bai bi masu karatu ba ya zaɓi rayuwar duniya wanda ya ga dama haka ne ya kai don ko yana da kuɗi ko kuma yana da iko da ya abin da ya kai ya kare Allah ya ce fa inna jahima iyar ma'awa lalle wata jahima ta an mako masa ma'awa ba Allah ya kare mu Allah ya kiyaye wa amma man kafa wa amma man kafa maqama rabbi wa na'iya ta'ala فإن الجنة الشتى إلى yana so ya yi abin da bai dace ba ko ya fara yi da ya tuna da ba akwai ranar da zai tsaye gaban Allah a mai da ba sai abin da ya kace shi tsoro ya bage don tsoron Allah ba don wani ba wana annabta wana annabta an hawa kuma ya hana rai ne ga bin son rayuwarsa al'amara da su rai wadda ka umarni da marasa. ya hane ta ana kawa daga son rayuwarsa wato al'amurbi wanda an mai halakawa bici ba a shawa wato son rai din nan mai halakawa yan nisantai bai ci shawa ko ba yan nisanci abin da rai ne ka su yayi abin da Allah ka so wannan mutum ya yi nasara fa innal jannata hiya al ma'awa lalle aljanna ita ce makoma sai Allah ka ba mu cikin amin Allah ka ba mu cikin amin wa hasil jawabi wato abin tabbatarwa ga jawabi anan dai ka fadaki shin na duk wanda ka dagawa dan wuce wal mudi wal qaibu fil janna duk wanda kawa Allah da'a yana jin tsoron Allah bil janna da'a aljanna saboda haka da darajar sunayenka Allah ka sa cikin masu jin tsoron ka boye da kai na Yes, I'm in Thank you. ساعا كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا أسية أو ضحاها ثم بين تعالى بعد أحوال المتجرد Allah ya ambata tashin halin dukkan masu saurin kai ala takdibi wajen kai tsawa abin na min su halitta annuti kamar masu zuwa wajen mai wa'azi su dore mai tambaya ta ta'annuti wasu ya ba'in da tambaya ta izgili wai don a ce bai san wani abu ba to irin wayannan tambayoyi su wayancan ba malami suka wa ba yulkuna wa ala nabi ga annabi suke jiya wayannan tambayoyi wa wa bayyana lahu ba yujibu sai Allah ya bayyana mai wanda zai yi an ta musu shi mai wannan tambaya bima abin da yi da da abin da zai sa su shiru da dai wala shi ne kai gamsar da zuwa zai dai sa su yi shiru amma bai gamsar da su sai dai babu abin da za su iya ciya amma ba su yi da an saba kala Allah ya ce ya sa alunaka su ne maka tambaya inata wato don ta don ta inata eh, azan abin nan annuci na kahirai an baka da nuna masu karyatawa an sa'adi su ne ma tambaya ga kiyama bayyana musa yaushe za ta zo sai maka tambaya cewa ita tashi kiyama yaushe ne za a yi tashi kiyama mata hukuwa wa kiyamuha yaushe za ta tsayu yaushe za ta auku kun ga shi a nan kiyama ko abuna wanda bai sani ba jibril da ya tambaye shi mata sa'a yace mana masaulu an haɓe alama bin kai baka sani ba ka tambaye ni to wanda an ka tambaya bai mai sani abin bai mai tambaya sani ma'anar ta ban sani ba shine ma'anar to sun san bai sani ba kuma suna sai mai tambaya tun da wa'azin gana shi wa'azi a makka wa wa'azi a makka ba shi wa. dole sai an ambaci nan mutuwa a tashi shi na babban matsalar mutanen makka mutuwa a tashi to abinda a aka da shi ya aka ce ai an mutu ana tashi kun ga ko babu rizari ayi wa'azi garin masa a tashi ba mushi wata matsalar ba to shi yasa su ku suna ta shirya tambayoyi game da wannan yau su tambaye shi ga wannan gobe su tambaye shi ga wannan tambaya da ita da annabi Allah ya ce to wannan tambayoyi da suka yi ma fi ma an tumin dikira ga wace matsayi ga wanne matsayi kake ga ambatonta bi ayi shay'in amsa da wani abu kake min zikira ga ambatonta ai ka ilma sanin ranar da za a tada mutane babu shi wurin ta amma ka fatan bai ga sha'anin kiyama ka wanda kanka ce mai ban sani ba a tabar kura balle ka zo ka dora makaranta ya ka je ka tabbatar da akwai ta rashin yaushe za ta auku me za a yi cikin ta abin da ya faɗa maka kawai wanda bai faɗa maka ba ka ce ban sani wa huwa mimma isa asara bihi allamu bihi shi sha'anin tashin kiyama yana cikin abin da alamar rubuta da ke ne ke bantance aw kunta min alamati al-kubra ko kuma kai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama aiko da an kai maka to kai aiko ka shine babban alama ta cewa tashin kiyama yayi kusa aiko ka irsalu ka aiko ka da yi wa anta khatimul anbiya al-mabrur kai ne cikon annabawa wanda aka aiko su ne sa'a a cikin ƙarshen lokacin tashi kiyama kazalika dalilin ya dusu wa ala wannan dalili na wanda yaka nuna su ne shi ya ce ko ya ga ko kiyama an karibin nan kusa ba da dadewa ba a zuwan hazir martaba mina dalili wannan martaba ta ishe su ga ilimi shi da ta cewa akwai tashi kiyama ila rabbi kamanta sanin ƙarshen al'amarin ta yana wajen ubangiji ai ilimi, wa sanin ilimin ta na ƙarshe yana ga Allah la ya alamu ha wani wanda ba Allah ba bai santa inna ma anta munzir dama sai mai gargadi kake ai inna ma yanfa'u inzaruka dama ka yana amfani ga man ya ha wanda ka tsoron ranar kiyama wanda ka tsoron abin da zai auku ranar kiyama shi wa'azinka ka amfani gare shi rabe da su ka annabi yau mai rauna ta ci sunan da za su ganta za su yi tunani saboda tsoron da su da ya gita da azaba da sun ta gani za su yi tunanin lamiyar ba su kuma ba su zanna fi kuburin cikin kafafuwar rasu ba za a shi ya kasi da marici saboda ya rikikar ta zama gani gare ta sai su ga kamar ɗan lokaci na da marici sun ka zanna duniya auto a ko ɗan lokaci na da tsari wato suna ganin zaman da sun kai duniya ko cikin kaburbura bai ma kai ne guda ba ko a shi ya tamko du'a ba ma ko yau ma wahida ba sai a shi ya tayo wato da marici yini, au ko ko da tsarin yini وصح إجابة الدعاء إلى العشية لما بينهما يا إن قلت إجابة الدعاء إلى العشية لما بينهما من الملابسة saboda abin da a tsakanin su na kama kiro ma tarfa an nahari don abin nan a farko yin da ƙarshe yin ɓangarori biyu ne a wasu da wato abin ashiyatan aw duha to wannan shine karshen abin da wannan sura suratul nazi'at da yadda ka gura mana karshen wannan sura ya mahalicin bayi yadda ka gura mana karshen wannan sura Allah ka gwada mana karshen damuwa da tsoro wanda ke cikin zukatanmu duk wata damuwa da ke cikin mu Allah ka gwada mana karshen ta kuma Allah da darajar wannan sura Allah ka shirya mana kiyanmu Allah ka shirya mana mata ya Allah ka sa su zama rahama gare mu ba a ba ka sa musu a asarka kuma ka sa a yi cikin su ka kare mu ka kare su daga shirin maza da mata Allah ka sa mu cikin waɗanda kake dantawa yau kuma ka zaunar da kasan mu lafiya Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya Najeriya Allah ka zaunar da ita lafiya Allah ka zaunar da arewa lafiya jihar hannun za mu ka sa mata albarka tsara mana imani da lahiya ka tsara mana kuzari ga ayyuka a tsaye kuma ka sa mu yi mai kyawu kuma ka sa aljanna makomanmu nan ta ba mu yi kwana na wurin ya rahama ya rahama بسم الله الرحمن الرحيم Allah ga mu kamala bai ba sai da sai ya ya ya an santa ba ba santa tun da an santa ita ne bai ranta tun da ya santa da ita da kalla asuba ba lokacin tartibi tsakanin su ba dole ba ne da da zo da la'asar da shayi da magaiba ya zama tartibi tsakanin su a cikin mutum ya yi magaiba ya gyara da yi shayi ba inda ya yi ya magaiba yi shayi ya yi magaiba ya yi shayi amma su ba ba su da tarayya da ba ka Ya yi ta daban daban. kuma ya ba da umarni ya ce abin na salata kai da mako kuma sha a tista kaza sallah ya ce da ya yi wanda ya so shi da yawa ya ba da wani a salatun lele masana masana kai za ka shi a abubuwan min asubuhi sallah ka asal kudu da kuma kada sallah au kama kada sallallahu alaihi sallar da raka a biyu kai babu iyaka amma da ta da ya wannan da ce za ku ka iya shi annabi wani lokaci yakan yi raka a goma sha ɗaya amma in yi su aisha ta ce wallahi zai da nika ta sai nace kana ko kwana ya rasu da ta iya kama tun da isha'i ta ce wanta ha suhur wanta ha wutur inda sa'ad kullum sai wuturi ne ya kai lokacin da an da tambayi kana kwana ko yace ina ina ya na mai yace ido na bi su ta kwana zuciya ta ba ta saboda haka gwargwadon wanda aka kaka iya na tabbatar da ba za ka yi wanda annabi ka yi ba ni na sani ba za ka iya tun da ka ga nan wurin da ka samu kuma ta yi nan wurin ya Umar ya ce wallahi mu dai wa da annabi kai sallolin nan masu tsawo ya ce wallahi ba mu ya Umar kenan dan bakin rai Umar dan bakin rai ga addini ya ce wallahi ba mu ya shi yasa nace kai eh, na san ba ka iya Tabbajin an ce Abdullahi bin Abbas ya tsaye tare da annabi shekara ta goma. Annabi ya tsaye ya rabu ya nuna da shi ya ga ta farko ya yi fatiha ya yi baka ya yi alifin rana ya yi nisa ya tsaye ya rabu wannan wata baiwa ce wata baiwa ce ta mutumin da Allah ka sanya shirya kuma haka nan ko Allah ya shirya shi haka ya samu kiyama da yin nan har ya zama Abdullahi bin Abbas shehu sahaba shehu sahaba wannan wata baiwa ce amma dai kai wa da kaka iya annabi ya ce ma amartu bin bihi fa mu mamatta abin da ni umarci ku da shi ku to mai gurbatai iyawa kowa wanda ya iya kowa wanda ya iya Allah ya ce muke mu da mu da ku Allah shi mana da Allah ba ta kamata da kudin da mutum ya tsara ta yi da wata ba in kudin musulmi na suna da zakka don shari'a musulmi ta tsora masa in kudin musulmi na suna da zakka wuri ita sun yi da zakata inganta amma ba da abin nan malamai sun ce asiha wato inganta a abin na ta saba maka mu karba ta saba maka mu saboda haka shi ya hita zakka zakka sai ta inganta amma ba shi ka nuna Allah ya karba amma dai zakka ta inganta da shi musulmi dole shi abin da aka sa shi wai yi ba Wani musulmi bai yadda zaka in ya halatta yadda zaka halin na ya kafe ta idan bai halatta ba shi ba kayiri ba ne ya halitta in akwai hukuma kamar ta a lokacin hukuma in na aka zuwa wa shakar mali mu za mu karfe da mu karfe dukiya sai a sa 'yan sanda su kan mai a shiga a ofis ɗina a lokacin takardun dukiya ne. a yadda zakka duka bayan an so a sannan a yi mai tara a raba dukiyar duka mai kira ji kuma na bayin tara haka ake dole na sai ya so inda sai Allah ya ka musulmi to dole sai ka yi abin da musulunci musulmi ka yi shi musulmi wa ba kahiri na ba kusan da sani ko da yana wasu ayyukan da ba su da kyau ba kahiri ba ne kuma Allah ya ce wa ya gabi ma duna zalika saboda haka bai sani ba cikin yana cikin wanda aliman sha'u ya zama Allah shi ya yi mai abin da ya tunda Allah ya yayi mu mutane da yawa akwai mutane da yawa ya kira wani mutum sai da ya tsawo ya kira wani mutum sai da mutum ya tsawo Allah ya zauna da shi sun kai magana sun fi da Allah ka tuna ran nan kayi da hikara ka tuna ran nan kayi da hikara ka tuna sai da ya da tsammani ya da tsammanin samun rahama Allah sai Allah ya ce alhihin nan da kai na gani kuma nuri ya ina shaida maka yanzu babu abin da ya sa nuri shi sai zan iya yi ma'ana ya yi daga nan sai Allah shi magana da waɗannan duwan da kaji ne ba shi ya cewa ne ya ci amanar wani ya ci amanar wani ya yi kaza Allah shi magana da su fuske siyasa. shi wancan yana can yana cin daɗi ne ya wuce shi shi Allah na abin da ya sa tun da ya ce sai wanda ya gada ma ba ka fanta ma wani sai in baka zama cikin ha sai ka sha kashi Allah ya gafarta mana amma dai musulmi musulmi na kuma da mu wannan dama da ke neman ruwa da suke yin da da da da da da da Allah ta mala a kan ke gina kabari shi ma wani ilimi na na daban amma dai abin da sani abin da annabi ya faɗa A ma ya kuma bai na huwa bai na ha illa saboda haka abin da annabi ya tabbatar yin ne zirawo shi annabi ya tabbatar to amma kusa shi ma ilimi na masana wannan ilimi suna cewa ƙasa iri kaza wato suna cewa ƙasa iri kaza ana abin ana gina shi bakin kaza ya yi amma iri kaza sai ya wuce kaza to amma dai ga nasi ga abin da amma dai na san an samu irin wannan saboda ƙasa daban-daban Allah ya ce da ke mu kuma Allah ya yi salati da sallama ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah mana roƙonka da annana na shaɗu annaka an sallawa da ya ila an sallawa ma da wani ya maliku ya mawuce ya salama ya mumin ya ma'amin ya aziz ya rabuwan ya musulmi ya amin ya malu ya musulmi ya gabaru ya kaharu ya wahabu ya razamu ya bazamu ya alimu ya kabir ya basir ya hamid ya rafi ya mulim ya mulim ya samiru ya basir ya hakam ya adal ya ya ya

يا مقدم يا معبود يا أول يا آخر يا بارئ يا مالك يا ولي يا متعالي يا رب يا سلام يا منتجم يا عبد يا رب يا مالك يا مقدم يا دار يا غني يا مغني يا مغني يا مالك يا دار يا ناجح يا دار يا ناجح يا نور يا عالم يا مجيد يا بارئ يا وارث يا رشيد يا سلام

watan ramadana yana tafiya da sauri allah ka sa ya shuɗe da zurfin allah ka sa ya shuɗe da zurfin allah ka sa ya shuɗe da rashin arziki allah ban darajar su ma yana allah ka tuɓe a ba mu cikin waɗanda ke gabartawa a cikin wannan wata za mu cikin waɗanda ka ashe a tsohon su a cikin wannan wata allah ka warkar da mu allah ka warkar da mu allah ka warkar da mu saboda sirrin suna ya da tausaya mu duk wanda da ƙara cikin mu Allah da warka da musulmi ko ya suke Allah da warka